فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون sai ya karkata ya tafi zuwa ga allolinsu waɗanda suke bauta ma koma bayan Allah ya ce yana mai izgili ga allolinsu ba kwa cin abincin da mashirkai suke yi maku